ɗan gwagwarmaya yana ganin ɗan uwansa ɗan gwagwarmaya ya fi mishi ɗan uwansa na jini domin mai addini ya haɗa ku kun zama abu guda ɗaya so babu wani abu da zai sababa a ce ɗan gwagwarmaya ya dinga faɗan wa'insu maganganu wanda ba su dace ba akan ɗan uwansa ɗan gwagwarmaya wannan ya zama kamar ba gwagwarmaya yake ba sunan mu brothers yan uwa bi ma'ana yan uwan juna muna jin mu wato mun fi samun alaka mai karfi fiye da yan uwanmu na jini sabanin yan uwanmu na jini waɗanda su ba sa wannan gwagwarmaya din yan uwa a guji yada jita-jita a guji yada abubuwan da ba su inganta ba a guji yawan faɗan maganganu akan waɗanda suke na gaba da mu da waɗanda suke idan al'amari ya taso muna ganin su su ne ulil amri ya haɗa jita-jita akan irin wannan al'amari bai dace ba kuma bai cancanta ba mu nan muna yin wannan al'amari ne na nufin gwagwarmayan nan domin neman uzuri gobe kiyama allah subhanahu wa ta'ala ya kalli wannan ɗan abin da muka aikata ya mana rahama mu samu mu shiga gidan aljanna wannan duniya da kuke ganin ta ba wani abu bane gobe sai ka ji an ce maka babu wani ko kuma gobe wani ya tafi to na me mutum zai dinga kokarin yada sharri yada ƙarya yada abin da bai dace ba kuma mutum na ikirarin shi dan gwagwarmaya malam kullum abin da ke kokarin karantar da mu shine mu kokari mu gyara kanmu idan mu muka gyara kanmu shine zamu mu iya gyara al'umma muke ganin zamu iya gyara al'umma amma mu ba mu gyara kanmu ba ya za a yi al'umma kuma har mu iya samun musu da wani al'amari wanda muke ganin za su samu ci gaba a rayuwarsu